This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na yammacin yau Lahadi, 31 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfili da kanin labarai. A yau Lahadi, Papa Roma Faransis ya taron Ista tare da dabin da batar mabiya a Katolika a dandalin St. Peter da ke birnin Vatican. wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane fuskantar yunwa a kudancin afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yin barna yau lahadi turkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba ta tayyip erdogan na kwato iko da birnin istanbul daga hannun abokin hamayyarsa kanan labaran kenan gani yadda masana ke hasashen cewa mai yiwuwa ne a samu karancin abinci a najeriya sakamakon irin wagegen giɓin da aka samu a sha'anin noma a ƙasar inda rashin tsaro ya sa ala tilas manoma da dama suka haƙura da noman suka runguma hannu sakamakon ayyukan 'yan ta'adda da suka hana noman ala tilas hakan ya sa muka ji ta bakin wani manomi a najeriya kan yadda yake kallon matsalar da ma yadda yake ganin za a magance ta takin nan ya yi ɗan karen tsada matuƙa ya wuce ma tunanin manomi ko ɗan a najeriya zu abin damuwa da ban tsoro taki har yana neman zai kai naira dubu sittin. sai a biyu mu a cikin shirin domin jin karin bayani muna kuma tafi da shirin dandalin 'yan jarida tare da muhammad ladan daga duwala a jamhuriyar kamaru inda 'yan jarida kan haɗu domin fayyace zare da abawa akan al'amura daban-daban an buɗe wannan shari'a bayan shekara guda da kashe martinez zoko haka da farko an yi jinkiri Eh, ba don komai ba saboda akwai wasu ma'aikatan likin asiri da suke da hannu dumu da cikin wannan kisan sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe amma da farko sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya a yau lahadi paparoma faransa ya yi taron ista tare da dabin batar mabiya a katolika a dandalin st peters da ke birnin batikan kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan ƙoshin lafiyarsa paparoma mai shekaru 87 ya isa wurin kan keken guragu don jagorantar taron da karfe goma na safe a cikin yanayi mai cike da gajimare da iska inda aka watsa abubuwan da suka faru kai tsaye ga duniya bikin ista shine tuna tashin annabi isa alaihi salam daga mutuwa kuma shine karshen mako mai tsarki wani babban bangare na kalandar katolika wanda suke da mutane biliyan 1.3 mabiyansu a jiya asabar papa roma ya jagoranci bikin ista a fadar batikan a gaban mutane kusan dubu shida daga sassa daban-daban na duniya kwana guda bayan soke zuwa 'yan mintuna kaɗan kafin wani babban gangamin ranar juma'a mai muhimmanci. lamarin da ya sake faɗo tambayoyi game da lafiyarsa wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin barna wannan shine lamarin musamman ga ƙasashe da suka fi fama da talauci a duniya da waɗanda suka fama da rauni a 'yan watannin da suka gabata yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya zambia da malawi sun ayyana dokar ta ɓaci kuma zimbabwe na iya fuskantar yin hakan a wani wurin da abinci a cikin karkarar zimbabwe kwanan nan ma'aikatan agaji sun kawo agaji ga mutane kusan dubu biyu da cike cikin mawuyacin hali mutane kimanin miliyan ashirin na buƙatar taimako a yankin kuma da yawa ba su samu ba a yayin da ƙauyen remish na ƙasar labanan kiristoci ke bikin ista na farko tun bayan barkewar yakin gaza mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin hezbollah da isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba kamar kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin labanan mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ritsawa da su kuma ya tilasta wa iyalansu tserewa ta dindindin daga ƙauyuka na kakanninsu da ke kusa da iyakar Labanan da Isra'ila. A farkon makon nan wani mazaunin Ramesh ya fuskanci kungun wasu mutane dauke da makamai da suke ƙoƙarin harba dokoki Isra'ila daga cikin ƙauyen. Wasu mazauna ƙauyen sun buga ƙararrawar coci don janyo hankalin mutane. Hakan ya sa 'yan bindigar komawa wani yanki domin harba rokokin, a cewar magajin garin millad al'alam da mazauna Ramesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan yanzu bari mu je ga hira da na yi ta wayar tarho da wani manomi da ke jihar kaduna a najeriya alhaji adamu makarfi inda na fara da tambayar shi abin da yake ganin ya kamata mahukuntan kasar su yi domin kauce ma jaye-jayen yunwa da ake cewa za a yi a kasar sakamakon irin wagegen gibin da sha'anin noma ya samu a kasar yadda 'yan bindiga suka hana yin noman da karfi da yaji a wasu shiyoyin arewacin kasar inda ya fara koro bayani kamar haka da farko kamar yadda kika yi shimfiɗa hakika an samu matsaloli iri-iri ko ƙalubale iri-iri da ya fuskanci noma a najeriya musamman a arewacin wannan ƙasa ta sanadiyar rashin tsaro da yake addabar wannan yanki namu a wannan ƙasa tamu najeriya kuma muna fata harkar tsaron nan da gwamnati da al'umma kowa ya ba da iyakar gudunmawarsa to ni a gani na hanyoyin da mahukunta ya kamata su bi domin a samu wannan matsala da muke fuskanta ta kan ko ta sauki shine a kalli menene manoma suke bukata in an taimaka musu zai sanya noman ya inganta mutum harkar takin zamani mu manoma mukan ce noma ba taki wahala kuma takin nan ya yi ɗan karen tsada matuka ya wuce ma tunanin manomi ko ɗan a Najeriya. Domin a 'yan shekaru da basu wuce biyu ba ana samun taki a kan dubu biyar. Amma yanzu abin damuwa da ban tsoro taki har yana neman zai kai naira dubu sittin a buhu. Kin ga wannan ba karamin abin tsoro ba ne musamman ga ƙananan manoma wanda yake babu kuɗaɗe a hannunsu. duk inda aka ce mutum zai yi noma ba taki babu kuɗin da zai taki idan ba gwamnati ta shigo ciki ko mahukunta sun yi wani abu akai ba to gaskiyar magana akwai ban tsoro harsashen da ake yi na a yunwa muna roƙon Allah kada Allah ya kawo mana amma gaskiya dole a abin akwai ban tsoro kuma mahukunta ya kamata su hamzarta a yi wani abu harkar rashin tsaro wanda ya addabi wannan yanki namu shine babban al'amari da yake cima manoma to a ƙwarya wanda yake musamman manyan manoma kamar yadda kika sani kuma kika yi shimfiɗa cewa akwai gonaki masu ɗimbin yawan gaske waɗanda yake ba a iya nomawa sanadiyar rashin tsaro da muke yake addaban mu. Gani na gwamnati a matsayin na uwa uba mm. ya kamata gaskiya duk kaimin da za ta sanya a samu a kawo da wannan rashin tsaro a wannan ƙasa ta inda yake duk gonaki na manoma da manya da ƙanana ya kasance ana samu a noma su shi ne babban abin da nake gani zai taimaka. Na'am, sai batun tanadar da abinci da zaka ga wasu kasashe akan tallafa wa talakawan kasa musamman a lokaci da ba na girbi ba. don sauwaƙe ma talakawa a yanayin da suke ciki inda a zamanin baya can da a ƙasar najeriya ma zaka samu akwai irin waɗannan manyan sto-sto zaka gani a kusan kowace ƙaramar hukuma da ke ƙasar? wani jan hankali zaka ka yi anan na ganin cewa an da irin wa'annan tsare-tsare Eh, to wato gaskiyar magana na ji daɗi da kika yi min wannan tambaya domin a baya can a zamani inda gwamnatoci sukan yi kyakkyawan tsari akan harkar yadda za a samu abinci kuma a yi tanadin shi don irin abin da ake cewa ajiya maganin bakar rana can baya muna yara akan ce marketing board kuma shugaban kasa yanzu yana cewa za a yi wani abu mai kama da abin da ake ce commodity board wato tsari ne na yadda za a yi tanadi saboda maganin bakar rana kin ga babban abin da ke addaban mu misali bayan karancin abinci shine irin yan baran da suke zuwa su sai amfanin gona a wajen manoma wasu lokuta tun a gonakin ma suke bin su in sun zo misali sun saya a kan dubu ashirin ka ga ba za a kai wata ɗaya ba ana sai da shi dubu arba'in ya ninka wanda inda gwamnati ta shiga cikin irin wannan kamar yadda ake da manya-manyan rumbuna da ake ce masalas in gwamnati ta saya duk lokacin ta ga alamomin zai yi tsada a fito da shi a karya ma farashin shi Alhaji Adam Makarfi na manomi a jihar Kaduna, Najeriya a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sake sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili ya shigo da ci gaban labaran duniya. yau lahadi tarkawa sun kada ƙuri'a a zaben ƙananan hukumomi kan yunkurin shugaba ta tayyip erdogan na kwato iko da birnin istanbul daga hannun abokin hamayyarsa ekrim imamoglu wanda ke da nufin mayar da 'yan adawa a matsayin masu karfin fada a ji a siyasa bayan da suka sha kaye a zaben bara magajin garin istanbul imamoglu ya cancaki erdogan da jam'iyyarsa ta akp a matsayin babban matsala a zaben shekarar 2019 da ya samu nasara shugaban ya yi a shekarar 2023 ta hanyar tabbatar da sake zabensa da rinjayen majalis tare da abokansa in kishin ƙasa. sakamakon zaben na yau lahadi na iya ƙarfafa ikon erdogan da ke da shi a kan turkiya memba ta neto ko kuma ya samar da sauyi cikin babban yanayin rarrabuwar siyasa da ake fama ana ganin nasarar imamogulu zai ƙara rura wutar tsammanin zai iya zama shugaban ƙasa a nan gaba Hukumar yaƙi da ta'addanci ta ƙasar Rasha ta sanar da cewa ƙasar Rasha ta gudanar da wani farmakin yaƙi da ta'addanci a yankin da Jastan da ke kudancin ƙasar yau Lahadi inda ta tsare mutane uku. Rasha na cikin shirin kota kwana bayan wani harin da aka kai a wani ɗaki da yare da ke birnin Moscow a ranar 22 ga watan Maris, wanda shine hari mafi muni a ƙasa cikin shekaru 20 da ya kashe akalla mutane 144. hukumomin tsaro sun tsare wasu 'yan bindiga uku waɗanda ke shirin kai wasu hare-haren ta'addanci a yayin da ake duba wuraren an gano makamai masu sarrafa kansu da alburusai da wasu bamai da aka shirya don amfani da su in ji kwamitin a yau lahadi tun da farko dai kwamitin ya ce jami'an tsaron sun tare wasu da ake zargi da aikata laifuka a wasu gidaje da ke machakala babban birnin yankin da kuma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar kaspis ba a samu asarar rayuka fararen hula ko na jami'an tsaro ba daga ƙarshe gwamnatin india ta ce tana kubutar da 'yan ƙasarta da aka yaudare su da aikin yi a cambodia kuma aka tilasta musu shiga cikin aikin zamba ko damfara ta yanar gizo ofishin jakadancin india a cambodia yana aiki tare da hukumomin cambodia kuma sun ceto tare da mayar da indiyawa kusan 250 ciki har da 75 cikin watanni uku da suka gabata a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar randhir jaswal a cikin wata sanarwa a ranar asabar jaswal yana mayar da martani ne ga rahotannin labarai na india da ke cewa sama da indiya dubu biyar ne suka makare a cambodia kuma ana tilasta musu yin zamba ta yanar gizo akan mutane da ke gida muna kuma aiki tare da hukumomin cambodia da hukumomi a india don murkushe waɗanda ke da alhakin wannan makirci in ji jaswal gwamnatin india da ofishin jakadancinta a cambodia sun ba da shawarwari da yawa suna sanar da mutane game da fada irin wannan zamba in ji kakakin ofishin jakadancin cambodia india bai ba da amsa nan take ba game da bukatar yin sharhi a yau lahadi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyu mu zuwa Duwala a jamhuriyar Kamaru cikin shirin dandalin 'yan jarida tare da Muhammad Ladan. yi ci ba shi sauyin na ɗan jarida. uwa na jarida ba gudu da masu sauraro assalamu alaikum mu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai tarin mai takin dandalin yan jarida kamar yadda muka saba daga nan sashen hausa na muryar amurka a yau kuma a birnin duwala a kasar kamaru za mu tattauna ne da bakinmu a kan maudu'i guda biyu na farko dai za mu koma kan maganan wato shari'an eh, kisa da aka yi ma dan jarida mai suna martinez zogo a shekaran da eh, ya ga shekaran da ta gabata eh, da yake an bude wannan shari'ar in mai yan jarida suke tunani a kai baya da haka kuma kamar yadda kuka sani a kasar senegal an gudanar da zaben shugaban kasa inda basiru jumaifai ya lashe wannan zaɓe a nan kamaru lallai kuwa abin ya kawo maganganu iri-iri amma kuwa namu tambayan ko ce ta mu tambaya ita ce wani tasiri wannan zaɓen in ko ce wani darasi wannan zaɓen in zai ba mu mu a nan ƙasar kamaru tare da mu a wannan zaure zakari sado kamar yadda kuka sani dan jarida ne wakilin dw a nan eh, kasar kamaru eh, kuma wato dan jarida mai kula da sashen labarai a tashan hausa bakwai tauraruwar al'umma man zakari sado assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa bashir ladan na maka fatan alheri kuma nake gaida masu wato sauraron mu a fadin duniya sunanan nan da yawa kuwa amma kafin masu sauraron mu akwai wani babban bako shi ma da muka gayyata wannan gayyata ce ta fari wato hali da mama wanda shi ma dan jarida ne a tashan dan broadcasting system wato dbs a nan kasar kamaru malam hali assalamu alaikum wa alaikum salam malam Bashi. godiya nake da wannan gayyatar da kuka yi min kuma ina mika ma malam zakari gaisuwa haka ma ina mika masu sauraron mu gaisuwa madalla zakari sado bara mu fara da wurinka saboda na san cewa ka bibi wato wannan eh, labari a kasar kamaru batun kisan martinez zogo hmm. tun shekarar da ta gabata kana yawan bincike a kai akwai abubuwa da yawa da aka bayyana daga wurin 'yan sanda daga wurin 'yan eh, jarida haka ma wurin wato hukuma gabaki daya to mun kai matsayin yanzu inda eh, an bude wannan shari'a hmm. menene ra'ayinka akan bude wannan shari'a da aka yi a kasar kamaru wato ranar litini da ta gabata ke? an bude wannan shari'a bayan shekara guda da kashe martinez zoko haka da farko an yi jinkiri hmm. eh, ba don komai ba saboda akwai wasu eh, ma'aikatan leken asiri hmm. da suke da hannu dumu da cikin wannan kisan kuma idan ka duba wato za mu iya cewa jami'an gwamnati ne shi sa gwamnati ta yi iya kokarin ta domin kaiwa ga wannan lokaci mm. eh, man bashir ladan abin da zan iya cewa kisan martinez zogo ya ja hankalin duniya baki daya kuma bude wannan shari'a da aka yi muna marhaba kuma eh, lauyoyi 39 ko ta wani shashi shashi masu kare martinez zogo da kuma masu kare wanda ake tuhuma mm. sun bukaci cewa wanda ake tuhuma su goma sha bakwai ko eh su goma sha bakwai yawa mm. uh, sun bukaci cewa a yi uh, wato a gabatar da wannan shari'an kai tsaye a gidajen talabijin mm-hmm. ka gani abu ne zamana kowa ya gani saboda a gaskanta kuma a kawo haske mm. cikin wani al'amarin saboda muna gani kamar da akwai makarkashiya mm-hmm. wanda ake neman yi wanda a gaskiya ba zai tasiri ga ci gaban shari'a a kasar kamaru ba eh. saboda da akwai matsaloli iri-iri wa'anda muke nema muke ganin cewa har dai ba magance waɗannan matsaloli a bangaren shari'a a kasar kamaru ba kasar eh, kamaru ba ta samu gaba ba saboda wannan kisan da aka yi ba kawai farko bane mm-hmm. ma Bashir Ladan da har yanzu ba a kawo fasai kan al'amura ba mm-hmm. an kashe Sami Wazizi ah, eh. wanda aka dake shi shi madan jarida ba musamman san makomarsa ba yanzu ba a da gawon da yake ba mm-hmm. an kashe wasu da dama kanan kafin shi mm. da har yanzu ba mu san makoma ba to gashi zai zama cewa martinez zogo ya samu karbuwa ne wannan saboda ainihin bankaɗo ba da wasu daga cikin 'yan gwamnati suka yi da kudaden kudaden akwai kudaden sunaye da aka bayyana kama cikin wannan abin nan mm-hmm. kaman eh, shi wannan babban attajiri mai gidan talabijin Amogo Belinga mm-hmm. akwai su shi Sten Danwe wayanda su masu masu mai koyo ko yawa wayanda su ne manyan wato yan lekin asiri masu kula da fannin lekin asiri a kasar mm-hmm. Kamaru to ganin cewa wayannan sunaye na nan eh, eh, Zakari Sado a ganin ka lallai ko za a iya cimma buri a bada cikin shari'a yadda ya kamata bayan ma bashi ladan bayan zaman shari'a da aka yi na farko eh. na tattauna da Charlotte Chunga shi lauya eh, eh. Amugo Belinga abin suke bukata ɗaya ne a sako a belinga domin suna ganin cewa bai da hannu cikin wannan kisan da aka yi wa suna kan bakansu da tun farko takardar da aka rubuta cewa an sako saboda an gano cewa bai da hannu ciki da masu mai kuka kashe wansu sai zama na cewa Eh, alkalin wannan zaman nan wannan kotun hmm. ya yi watsi da bukatunsu eh. wanda su ba su daɗin wannan zaman farkon ma da aka yi ba duk da cewa dai an ɗage har zuwa goma sha biyar ga watan afrilu eh. wannan za a sake wannan zaman man bashir da na tattauna da claude asira lauyan gwamnati wanda yake kare martabar ainihin gwamnati saboda kasan da akwai hannun jami'an leƙen asiri masu ne koko da shauransu waɗanda ake gani cewa sun taimaka wannan shashin ya ce min abu ne wanda yake da sarƙaƙiya sosai saboda gwamnati ba ta da cewa sun ta ya ɓaci haka ba eh. dole ne a yi wata bita da kulle domin a wanke gwamnati a cikin wani al'amarin sai ga ya dauke wannan lokacin mamu bashir to eh, halid menene naka wato fahimta akan wannan eh, shari'a da aka bude na martinez zuwa Eh, da farko tukun zan fara ce da malam zakar ya faɗa wani kisa ne ji a hankalin duka duniya gaba ke daya hmm. saboda me saboda kisa ne tukun ya kasance mai kiyama a bisa abin da aka sanar da mu a game da wannan hmm. to yanzu wannan bude shari'a ya kasance abu ne duk yan kamaru na so su san tafi da da kaiwa da kawowa akan wannan matsala hmm. ana so a bude a nuna a duka gidajen talabijin saboda in kuka tuna baya lokacin eh, shekara dubu biyu da goma sha mm. bayan babban zaɓe an yi irin shari'a haka amma wani ta fannin gwamnati ta fannin zaɓe saboda shi kamto bai yadda cewa ba shi bane ya ci zaɓe mm. aka nuna a duk gidajen talabijin haka yanzu ake bukata saboda kasance abin gaskiya A mm, abin da aka bada wancan sakamakon zaɓe a 2018 a yi shi shi ma hakan nan haka ake hakan zai iya yiwuwa kuwa nan kasar kamaru zai yi wuya domin yadda malam zaka ya faɗa gwamnati bai so ya ɓata sunansa saboda akwai mutane ma'aikatan gwamnatin da suke ciki kuma kun san in ana abu da sunan babban attajiri a ciki shi ma yana tallafa ma gwamnati a daukan mutane wajen aiki ta ta wato ekonomi eh, zan faɗa haka eh, da faransa abin da zan iya faɗa kan wannan shine akwai maganan ɓoye a eh. tunanina game da wannan saboda an ja lokaci da yawa ban shekara an zo kuma an ɗaga an daga shi wannan shari'a me sa ka daga me wujja me sa ke daga nake ga ana so ai wasa da hankalin mutane a gajiyar da su saboda lokacin da za su janye hankalin su akan wani abu daban za ya ta ce aka zo eh, shari'a makamancin wannan eh, akwai wato shi eh, asis preliminary da ake yi mm. zaman farko da ake yi kowace barya za ta bada nata bukatu sannan shi a janye yanzu a je a duba a ga mm. yadda ya kamata to mm. yanzu wani irin shari'a ya kamata a yi malam zakari sadu domin ya zama cewa an tsorata ko ce an wato an faɗakar da mm. masu <coughs> nema mafi yawanci lokaci wato su su su raza na 'yan jarida su kaskantar da mu su wulakanta mu kamar yadda aka yi wannan mutum. amma mashi da abu ne mai kamar wuya mm. yan jarida su samu yancin su a kasar kamaru ina son tunatar da kai cewa eh, bilo bijan dan eh, jarida ina ɗaya daga cikin goma sha bakwai da ake tuhuma eh. bisa kisan martinez zogo kuma an kama shi da wasu dalilai hmm. ba kama shi da dalilin wannan karun ba eh. amma sai ne mamaki eh, an taba tsare shi eh, an taba aka sake shi domin babu hujju a kansa amma wannan karun sai a kama sai bisa wasu dalilai ba ba dalilin martinez zugu ba da aka kara kudin man fetur yawa wanda ya fito ya ya kalubale shi na matasa suke yace na matasa suke me yasa suke bari ana na abuwa kana to shi sa kama shi amma sai ne mamaki nan kasancewa sa cikin wani abin kaga yin haka na tauye hakkinsa ne Eh, shi tukuna birnin bijan hmm. bayan haka nan muhammad bashir da muna bukatan gaskiya na cikin wani al'amarin saboda kashe yan jaridu sai an ana yawan take hakkin da cin zarafin yan jarida a wannan kasa mutum bai da izinin tofa albarkacin bakin sa sai ga cewa an kama shi ko kuma an yanke masa wasu wani hukunci wanda bai dace ba wanda muna kira da gwamnati cewa wannan shari'a da za a yi kamata ce an kawo haske muna bukata a yi shi cikin gaggawa hmm. saboda ɗaukar lokacin da yake yin nan gaskiya kamar da halit ya faɗa yana gaji da al'umma amma sai dai yan jarida su sani cewa su ba gajiya har yanzu muna bin su da kafa domin ganin cewa an kawo sakamakon wani abin wanda bai da hannu ciki a sake shi eh. a yi adalci abin da muke bukata kenan mm. to a yi adalci tunda wannan shine maganan da aka ce muka zo kai Eh, bari mu taɓo eh, wato maudu'in mu na biyu a gurguje hali kasar Senegal an yi zaɓe inda Basiru Jumai fai ya lashe wannan zaɓe eh, to a Kamaru dai kowa ya juya ya duba ya ce to gashi dai an nuna mana ga demokradiyya ga shoransu kowa dai kawo irin nashi kuka irin na yan Kamaru to kai a garin ka wani darasi wannan zaɓe na Senegal yake ba mu a yan kasar Kamaru darasin da bukatiyan da ake a senegal mm. wannan eh, zan fada faɗa tabbas ne amma ƙasan kama gudu ya a ce muna da shi mm. saboda in kuna sane kwanaki baya eh, minista kula tanganji ya fito ya hana wasu su yi taron dangi akan wato eh, za su zama waɗanda za su je gaba da mai a gaban mai ƙasa yanzu a zaben da yake zuwa mm. saboda ranar 29 da watan maris sun nuna cewa suna bukatan shi kuma ya dawo a zaɓen shekara mai zuwa Mm. wato ni na so um, musan cewa ana bukatar matasa su ma su zo gaba su san za su su kawo sanji amma tun da dai an nuna cewa ba za su ya samu yancin kansu ba shi dai su je yanzu su rubuta sunayen su a a wajen zaɓe mm, mm, kuma su yanzu da zaɓen su sun gabatar da abin da suke bukata kuma mu samu matashi mai gaskiya kuma mai eh, duban hangon nesa da zai yayi zo gaba musance cewa za shi mu ji daɗi to zakari sadu Ga shi nan basiru jomai fayi eh, duk da samu ne kamar ni a nan sa'a na ke nan ce <laughs> eh, dan matashi ya zo karkashin zaben da farko dai an yi tashi hankali kama nan mm. an kama yan adawa an kulle an yi waye shi kan shi basiru indiga kurkuku ya fito yau gashi ya zama shugaban kasa a ganin ka a kasar kamaru an isa a yi duban abu makamancin haka a ce bari mu kuma mu kamanta demokradiyya irin wannan abu ne mai kamar mu ma bashir ladan saboda muna da gurbatacciyar demokradiyya mm. eh, demokradiyyar kasar <clears throat> senegal mm. demokradiyya ta kwarai wato tsohon demokradiyya yadda muke gani a kasashen turawa mm. eh, yammacin afirka sun ga sun ci gaba sun nisa sama da ainihin afirka tsakiya wanda har yanzu muna mulkin kama karya idan ka duba eh, a 1982 yayin da shugaban kasar kamaru paul ya hau mulki shugaba na yanzu mm-hmm. na senegal mm-hmm. na da shekaru biyu amma yanzu za su yi kafada da kafada mm-hmm. a eh, taron kungiyar tarayyar afirka wannan wani abin mamaki ne saboda wani lokaci kamata ce matasa wato sun kasance masu cin gashin kansu da akwai matasa iri biyu ma bashin ladan da akwai matasa iri na kamaru hmm. da kuma matasa iri na senegal matasa iri na kamaru sun mai da hankali su akan wasan kwallon kafa da kuma abubuwan da waɗanda ba zai eh, tasiri a rayuwar su ba da dai a senegal in ma suna kwallon kafa amma sun mai da hankali akan siyasa saboda me yasa ma ba saboda eh, kishin kasa kwarai da gaske ba mu masu kishin kasa ba masu kishin kasa kamar yammacin afrika ma bashir ladan wannan nasara ce ta demokradiyya hmm. demokradiyyan kamaru da akwai aiki sosai saboda bara mu suna da dattabai wanda suka kwashe shekaru aru-aru suna jagorantar wannan kasar ba a gurguje ma bashi ladan shugaban kasar kamar fulbiya na shekaru 91 da haihuwa mm-hmm. shekaru 41 kan madafin iko mm-hmm. shugaban majalisar da tabai na shekaru 91 na 90 afuwan eh. shugaban majalisar dokoki na da shekaru 84 akan mulki ah, waɗannan kadai eh. gaskiya matsala ne ga kasar kamaru madalla <laughs> malam zakari sado mun gode eh, haka zalika a halin mamma muna matukan godiya a madadin masu eh, sauraro ga baki a madadin abokan aiki da kuma ku bakin namu madalla <laughs> muke so masu sauraron mu a huta lafiya muhammad bashir ladan ni na gabatar da wannan shiri daga sashen hausa na muryar amurka dan uwa To da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. A yau Lahadi fafaroma faransa ya yi taron easter tare da dabin batar mabiya a Katolika a dandalin St. Peters da ke birnin Batikan kafin ya fara saka mutane albarka kamar yadda ya saba yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan ƙoshin lafiyarsa. Wani sabon fari ya bar miliyoyin mutane suna fuskantar yunwa a kudancin Afirka yayin da suke fuskantar matsanancin yanayi da masana suka ce yana ƙara yin barna wannan shi ne lamarin musamman ga ƙasashe da suka fi fama da talauci a duniya da waɗanda suka fi fama da rauni a 'yan watannin da suka gabata yankin ya yi fama da munanan guguwa mai zafi da ambaliya a yayin da ƙauyen remish na ƙasar labanan kiristoci ke bikin ista na farko tun bayan ɓarkewar yakin gaza mazauna yankin sun ce tashin hankali tsakanin hezbollah da isra'ila na janyo su cikin rikicin da ba su zaɓa ba kamar kiristoci da yawa a wasu wurare a kudancin labanan mazauna sun fusata kuma suna fargabar rikicin zai iya ratsawa da su kuma tilasta wa iyalan tserewa ta dindindin daga ƙauyuka na kakanninsu da ke kusa da iyakan labanan da isra'ila to masu sauraro baki ɗaya kuma nan ne zamu naɗe tabarmar shirin na yanzu sai idan Allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Fiona dudu da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an ku.